Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida gajeren zango. Michael Kudison. Barkanmu da arzikin sake kasancewa a cikin shirinmu na maraice ga kanin labaran duniya. Sakamakon yadda jami'u masu ra'ayin rikau suka fara samun rinjaye a zaben 'yan majalisar dokokin Faransa. sauran Jami'u sun shiga laluben hanyoyin da za su bi don taka musu birki kafin su kafa gwamnati adadin waɗanda suka harbi da cutar kwalara a najeriya ya haura dubu ɗaya bayan da cutar ta bazu zuwa jihohi ɗaya. jam'iyyun afirka ta kudu sun cimma yarjejeniya kan kamar ministoci biyo bayan haɗaka ta su da jam'iyya mai mulki ta nnc to ga labaran kamar yadda suke jam'iyyu a faransa sun bazama wajen laluban hanyar da za su bi domin hana jam'iyyar masu masu ra'ayin rikauta national rally mamaye madafin ikon kasar bayan da jam'iyyar karkashin jagorarta marin le pen ta lashe zagayen farko na zaben 'yan majalisar faransa da ya gudana a jiya lahadi nura ado suleiman na dauke da rahoto a kai Arayan ta lashe turmin farko na zaben majalisar dokokin na Faransa ne da kashi 33 cikin 100 na yawan kur'un da aka kada yayin da jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi ta NFP ta samu kusan kashi 28 sai kuma kawancen jam'iyyu na shugaba Emmanuel Macron masu ra'ayin tsaka-tsaki da suka samu kashi 22. Yanzu haka dai bayanai na nuni da cewar tattaunawa ta yi nisa tsakanin jam'iyyun da suka sha kaye a zaben na jiya inda suke kokarin cimma matsaya kan marawa 'yan takara guda-guda baya a ɗaruruwan mazaɓin da ke faɗin faransa domin dakile gagarumar nasarar da masu ra'ayin riƙau neman samu irin wadda ba a taɓa gani ba tun bayan yaƙin duniya na biyu a gefe guda kuma yayin da wasu alkalima suka rinjayar da hasashen jam'iyyar rn ce za ta lashe mafi yawan kujeru a majalisar dokokin faransa masu bibiyar lamarin sun ce zai yi wahala ta iya lashe jimillar kujeru 289 da take bukata domin samun cikakken rinjaye wani hasashe a baya-bayan nan dai ya nuna cewar bayan gudanar zagayen zaben 'yan majalisar faransa na biyu rn za ta iya lashe kujeru 230 zuwa 280 daga cikin jimillar 577 da ake da su ƙasar Hungary ta karbi shugabancin karba-karba na Majalisar Tarayyar Turai na watanni shida daga hannun Belgium, lamarin da ya jefa kasashen kungiyar cikin rudu ganin takun saka da ke tsakanin sabon shugaban da hukumomin Brussels. Ahmad Abba na dauke da karin bayani. Daga ɗaya ga watan Yuni nan Prime Minister Hungary Victor Orban mai ra'ayin riƙau ke fara shugabancin karɓa-karɓa na ƙungiyar tarayyar Turai na tsawon watanni shida. Kuma mambobin EU sun shiga ɗarɗarne saboda manufofinsa sun sha bamban da na bukatun Turai. Taken da Mr. Orban ya zaɓa domin shugabancin tarayyar Turai na Make Europe Great Again ya sake tabbatar da abin da suke fargaba. domin kuwa take ne da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ke amfani da su. mutanen biyu ba su taɓa ɓoye kusancinsu ko su ta siyasa ba baya ga kusancinsa da donald trump yana kuma ɗasawa sosai da shugaban ƙasar rasha vladimir putin abin da ya sa ma ake fargabar victor Oban kan iya amfani da damar wannan shugabanci na karɓa-karɓa domin kawo cikas ga duk wani taimako da ƙungiyar ke baiwa ukraine saboda ya daɗe yana adawa da wannan taimako manufofin victor Oban sun yi hannu riga da na tarayyar turai a ɓangarori da dama ciki har da batun bakin haure da ma uwa uba kasafin kuɗin ƙungiyar mai kwata a Brussels. Ana ganin dole zai bar wani tarihi da za a rika tunawa da shi a shugabancin sanar Turai. To gaida Ahmad Abba. ma'aikatar tsaron rasha ta ce na'urorin tsaronta sun lalata jirage marasa matuka guda 36 da aka cilla zuwa yankuna da dama a kudu maso yammacin kasar daga ukraine a wani sako da ta aike ta manhajar telegram ma'aikatar tsaron ta ce ta lalata kuramen jiragen guda goma sha biyar a yankin cox mai iyaka da ukraine da kuma guda tara a yankin lipex mai nisan kilomita da dama daga kudancin birnin moscow sai kuma guda takwas da aka lalata a yankunan voronezh da bryansk a kudu maso yammacin rasha da kuma hudu a yankunan ovolda da kuma belgrod dakarun isra'ila sun kai hare-hare kudancin gaza a wannan litinin bayan da kungiyar islamic jihad ta yankin falastinu ta ɗauki alhakin ruwan rokoki a cikin ƙasar ta yahudawa a yayin da ake ci gaba da lugudan wuta a sassan yankin falastinawa da aka mamaye mayakan islamic jihad sun ce sun harba rokokin ne a kan yankunan yahudawa da ke kusa da zirin gaza amma ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce an kakkaɓo akasarin rokokin da aka cilla ba tare da yin bayani ko an samu waɗanda suka jikkata ba ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international mahukuntan najeriya sun kafa cibiyar da zata da kofa wajen yaki da cutar kwalara sakamakon yadda cutar ke ƙara kamari a ƙasar. inda zuwa yanzu ta halaka fiye da mutane 50 daga cikin fiye da mutane 150 da suka kamu da cutar a kananan hukumomi 117 da ke jihohin kasar 31 ga rahoton da wakilinmu daga abuja muhammad kabiru yusuf ya aiko mana Babban daraktan kula da cibiyar yaƙi da sabbin cututtuka ta Najeriya wato NCDC Dr. Jide Idris ne ya ba da waɗannan alkalma inda ya ƙara da cewa. Outcome of the risk assessment placed the country at high risk. Samun waɗannan alkaluma na adadin waɗanda suka rasu da waɗanda suka kamu a ƙananan hukumomi 700 ya sa Najeriya cikin ƙasashen da ke fuskantar haɗari. na ɓarkewar cutar kwalara tsoron wannan haɗari ya sa gwamnati ta tashi tsaye ta kafa cibiyar yaƙi da wannan cuta cikin lokaci a najeriya na zanta da maman kamal wata mata da ke jiyar a asibitin yara da ke garki. ya a mai jiki alhamdulillah dan jiya da muka zo nan jikin yana ta ba mu tsoro ma A yana ta amma yana gudawa akai akai amma yanzu wayo garin nan mun ga saukin abinci da jiya da muka zo sun sa masa ruwa sun mai allurai da yanzu haka ma da safe nan sau ɗaya bayan gidan kuma ba guda ba kuma ba ma amma dangane da hanyoyin kare kai kuwa sai dr aiwa janai gawa ba da shawara kamar haka ya kamata a yi magana ma mutane su bar zuwa daji a je ana bayan gida da sauransu nan don wani lokaci in an yi damina kamar haka sai ka ga ruwan nan zai wanke dattin gaba daya kawo ta cikin rafi to wani kuma wurin shan ruwan su kenan shine rafi din nan rotannin da muka samu da dumudumin su yanzu an samu karo adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta inda adadin ya zarce dubu daya haka shi ma dai adadin mutanen da suka rasu ya haura adadin da muka ambata a baya muhammad kabir yusuf abuja arafai hausa To hila yau a Najeriya adadin waɗanda suka mutu sakamakon tashe-tashen ban biyu bayan watan biyu bayan harin ƙunar bakin wake a Goza ta jihar Borno ya kai 23. a ranar asabar da ta gabata ce wasu mata 'yan kunar bakin wake da ake zargi 'yan kungiyar boko haram ne suka da bam a sassa daban-daban na yankin goza lamarin da ya sanadin mutuwar fararen hula da masojoji al'ummar garin new busa a karamar hukumar borgu ta jihar neja a nigeria sun musanta ikirarin da ake yi cewa dimbin 'yan bindiga suna ci gaba da kwarara zuwa yankin daga jamhuriyar niger da kuma jamhuriyar benin a makon da ya gabata ne wani hoton bidiyo da ke nuna gungu-gungu na 'yan bindiga dauke da mugga makamai a tsanake waɗanda aka danganta da ƙungiyoyin boko haram da alkaida suna shiga yankin kayanji lamarin da ya janyo fargaba a tsakanin al'ummar new busa da kewaye da yake bayani ga jaridar daily trust da ake wallafawa a najeriya kakakin kungiyar ci gaban matasan burgu yakubu aliyu biyu ya ce ko da yake 'yan ta'adda sun yi amfani da wani sashi na yankin a matsayin maɓoyarsu babu gaskiya a batun cewa suna kwarara zuwa yankin a halin da ake ciki rahotanni daga jihar zamfara na cewa kananan yara sun fara mutuwa sakamakon yunwar da ta samo asali daga korar da 'yan ta'adda suka yi wa iyayensu daga ƙauyukansu faruk muhammad ya ya duba mana yadda lamarin yake a karamar hukumar zurmi da ke zaman ɗaya daga cikin kananan hukumomin da matsalar ta yi kamari ga dai rahotonsa labari ne mai sosa rai da mazauna ƙauyukan magarya da kwata suka tsinci kansu a ciki kamar yadda wani mazauni yankin yake bayyanawa. Lallai dalilin matsalar yunwa yara na nan matasa 'yan jahilai suna mutuwa da tashin hankali cizon saburu da rashin lafiya babu wani gudunmawa da aka kawo mana har yanzu. Farida Ilyasu karamar yarinya da aka kashe babanta ta bayyana yadda ta samu kanta a cikin mawuyacin yanayi. Ni dai na ji zahin da an ka kashe shi. shi wani baba na saboda an kashe shi ba ka da abincin ci an kashe shi yanzu sai ka tai kaya wani aiki aka baka kuɗin ka sai abinci yayin yara a ƙananan hukumomi da dama a jihar zamfara na cikin mawuyacin hali na rashin yadda za su yi da farfesa bello bada na jami'ar usman danfodi da ke jihar sokoto ke fassarawa da cewa to ka san babban matsala ita ce yaran da suke tare da su in yaran sun ka tashi sun ka girma zuciyoyin su za su tashi su bushe to shi ka sa irin waɗannan yara sai ka iske ba su tausan kowa kuma komi suna iya aikatawa iyayen yaran da yana zargin gwamnatin jihar zamfara da ko oho akan lamarin su amma kwamishinan watsa labarai na jihar manira haidar ya ce su ƙara hakuri ka san sha'anin mutane gwamnati dr dauda lawal babu gwamnatin da ta kula da sha'anin al'umma kamar ta kuma an sani gwamnati ba za ta iya game kowa da kowa ta ba shi abu ba muna daɗa ba su haƙuri su ya haƙuri insha Allahu abun ne kila bai riga ya kawo gare su ba abun jira a gani dai shine matakan da gwamnatin jihar Zamfaran za ta ɗauka akan wannan lamari Faruk Muhammad Yabo Sokoto Arafa Hausa A jamhuriyar Nijar wata guda bayan rusa majalisun ƙananan hukumomi na jihohi da kuma na manyan birane da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta yi. Al'umma sun fara nuna fargaba kan makomar dubban mutane da ke aiki a ƙarƙashin waɗannan majalisu. A farkon watan da ya gabata ne dai gwamnatin mulkin sojin Nijar ta sanar da rushe zababbun shugabannin majalisun bisa dalilanta da wasu sauye-sauye da ta ce take yi. a ila yau a jamhuriyar nijar ma'aikatan kamfanoni masu zaman kansu waɗanda ke yi wa kamfanin haƙar ma'adinan uranium cominac hidima na ci gaba da nema a biya su hakkokinsu sama da shekaru uku bayan dakatar da aiki a cibiyar da ke garin arlit a arewacin ƙasar abbasi munkaila sakataren ƙungiyar ma'aikatan cibiyoyin haƙar ma'adinai na sintramen ya yi ƙarin bayani to cikin su wanda ba su samu ba muna bisa hanyar shari'a eh, saboda mun kai kuka wurin justice kenan eh, yanzu zancen yana tawa yanzu dai yanzu ce muku zance zance akwai representant biyu wanda suke tawa don ka ana jira a ganin yanda rinjejeniya zai bada na justice don ka koko wanda wanda muke bisa gare kenan saboda eh, masu gidajensu sun ce kominak ta bada su ba za su bada ba don ka euh, su kuma wanda suka yarda wanda eh, saboda ba su ma ba duk kowa da kowa ne suka ce ba su yarda ba akwai wanda suka tuntube mu don ko su mu ce ma ko kowa komin aka dai ta ba da gudunwa ba ci yanda a ka'ida amma daga baya masu gidajensu wanda su ce ma aiki ce nan entrepreneur don ka sun wasu su sun ce eh, kominak abinda kominak ta bada kambacinsu ta bada kenan abin da ya kamata su basu wanda ya ce tanada wanda doka ya tanada shine kominak ta bada a kambacinsu abbasi mun kaila kenan sakataren kungiyar ma'aikatan cibiyoyin haƙar ma'adinai a garin watan a jamhuriyar nijar a kasar mali yau litinin ake soma zaman kotu ta musamman da za ta share kusan watanni biyu tana yi don sauraron karaki dangane da batutuwa da suka jibanci hana da soso da dukiyar kasar abdullahi isa ya hada mana rahoto a kai kusan mutane 181 ne da suka hada da mata kusan 15 ne za su bayyana gaban alkalan wannan kotu ta musamman a babban birnin kasar bamako daga cikinsu akwai tsohuwar ministan kudin kasar ta mali buhari filisi soko da ake zargi da hannu a batun sayo makamman soji zargin da ta musanta wasu manyan jami'an gwamnati musamman tsohon firaminista marigayi sumaila bube maiga wanda shi ma ya kasance ƙusa daga cikin mutanen da ake da hannu a wannan ciniki na makamai wasu daga cikin manyan batutuwa da ake kyauta zaton alkalan za su fi mayar da hankali sun hada da batun masana'antar samar da hasken wutar lantarki ta kasar wato adm inda wasu tsoffin ministoci da manyan jami'an gwamnati suke da hannu dumu-dumu wajen karkata makudan kuɗaɗe da sunan wannan masana'anta haka zalika a wannan zama na kotu za a fi son aji ko a ina aka kwana a sha'anin da ya shafi 'yan silalai daga cinikin auduga wanda ya kai kama wasu ma'aikata da aka haɗa baki da su a wannan hada-hada ba bisa ka'ida ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rfi shugaban afirka ta kudu cyril mafosa ya ayyana sabuwar majalisar dokokin kasar abinda ke biyo bayan kafa gwamnatin haɗaka da jam'iyyarsa ta anc ta yi bayan haɗa kai da wasu ƙananan jam'iyyu guda tara ga rahoton rukayya abba kabara Jam'iyyar shugaba Ramaphosa ce ke da rinjaye a makaman ministoci da aka bayar inda suka tafi da kujeru ashirin cikin talatin da biyu na yawan ministocin da kasar ke da su. Jam'iyyar Democratic na da mutane shida cikin ministocin da aka nada yayin da sauran jam'iyyar suka raba sauran kujeru shida a tsakanin su. Wannan mataki na zuwa ne bayan da jam'iyyar ANC ta shafe kwanaki talatin tana gwagwarmayar ganin ta sami haɗin kan wasu jam'iyyu don kafa gwamnati. Idan mai sauraro zai iya tunawa jam'iyyar ANC ta sami kaso 40 ne ne kacal na yawan ƙuri'un da aka kada rashin nasarar da jam'iyyar bata taba ganin irin sa ba tun 1994 da aka kafa ta jam'iyyar DA ce ta biyo baya da ɗaya. 21 abin da ke nufin babu wata jam'iyya da za ta iya kafa gwamnati matukar bata yi haɗaka bisa dokokin ƙasar ba abin jira a gani dai shine yadda gwamnatin za ta tafi yayin da jam'iyyu sama da tara ke ganin suna da iko da ita shugaban murtaniya muhammadu old sheikh al gazwani ya sake lashe zaben da aka yi a kasar da kashi 56 na ƙuri'un da aka kada kamar yadda hukumar zaben kasar Sini ta sanar a yau litinin wannan nasarar ta bai wa gazuwani damar yin wa'adi na biyu a matsayin shugaban kasar wanda take watan a matsayin kasa ɗaya tilo a yankin sahel da ke cikin zaman lafiya gazuwani ya tsira abokin hamayyarsa mai rajin yaki da bauta a kasar biram da abed wanda ya lashe kashi 22 na ƙuri'un da aka kada kamar yadda sini ɗin ta fitar. labaran aka saurara daga nan sashen hausa na arafai to madalla lokaci nan labarin wasanni ga abdullahi isa barka da zuwa abdullahi michael wilson ga kai sanye da jan riga ya kamata a ce na sanyo <laughs> bulu eh, na nuna cewa faransa da belgium ke karawa za ka nemo wata ƙasa ka an taya min <laughs> kenan dai kawai to a gaishe ka michael wilson a masauraran mu kungiyar kwallon kafar faransa a yau litinin yanzu kam dai da muke magana tana cikin fafatawa mm. da kungiyar kwallon kafar belgium a kasar cin kofin turai a mataki na zagaye na yan sha shida to ana wannan fafata dai ne a birnin Düsseldorf na kasar Jamus kuma mm. masharanta da dama ne mu ma mu kankan mu yi nazari a kai inda aka yi fashin baki ganin ta yadda aka kusanci ko in ce fuskanci wasu matsaloli musamman a kungiyar ta kasar ta kwallon kafar Faransa matsala wadda ta shafi tantance 'yan wasa da suka dace su kasance a fagen ta mola mm. a wannan haduwa da kungiyar Belgium mm. a guje dai mai horar da kungiyar kwallon kafar Faransa Didier Deschamps ya bayyana cewa a wannan karan 'yan wasan da shi kan ba su da wani zaɓi face su lallasa ko in ce su doke wannan kungiya ta belgium mm. wanda hakan zai ba su damar tsallaka mataki na gaba watan salon wasan da shi ne a afka su da ci <laughs> To Faransa ta zo ta biyu bayan hmm. da aka kammala wasannin rukuni kuma tana hmm. daga cikin ƙungiyoyi da suka kasance a rukunin da. A matanatar da masu sauraron cewa Faransa a wannan mataki ta doke Austria da ci ɗaya mai ban haushi ta kuma yi canza rasa da kungiyar kwallon kafar Netherlands inda babu kungiyar da ta yi nasara sai hmm. bayan haka ta yi ɗaya da ɗaya kenan da ƙungiyar kwallon kafar Poland. To a gurguje to idan muka yi maganar Faransa za mu mayar da hankali mu duba ita ma wannan ƙungiya ta Belgium. wacce ta haɗu da faransa a gasar cin kofin ƙwallon kafar duniya a shekara ta 2018 inda ake da 'yan wasa da suka hada da hazard da brun da kurtuwa waɗanda kuma suka taka muhimmiyar rawa a duniyar tamola to ba mamaki dai wannan karan ma dai a ce tarihi zai iya maimaita kansa saboda a wancan karan faransa ce ta lallasa belgium mm. da ci ɗaya mai ban haushi wasu daga cikin wasanni da yanzu kam za mu iya cewa za su fi jan hankalin ma'abuta kwallon kafa a wannan gasa akwai wasa tsakanin spain da jamus kasan za a iya cewa za a yi gomaruzu kamar yadda ake yi yanzu haka kaga wasa tsakanin faransa da belgium belgium watan haduwa ce ta maza kuma yanzu yanzu ana nan ana bugawa yanzu haka dai da ake hmm. wasa ko babu kwallo dai in ce babu kungiyar da ta yi nasara tare da zara kwallo sai dai faransa na ci gaba da kai hari a gurguje saboda ganin irin yan wasa kamar su Kylian mbappe hmm. waɗanda ka san duk da cewa an karya masa hanci hmm. hakan bai hana shi nuna eh, kuzari da kuma tunda ba kafar aka karya ba ai shikenan mun gode kwarai da gaske abdullahi isa Nasir Muhammad shi ma ya shigo ya shirya tsabda sharhin jaridu barka da Nasir. Barka Michael. za mu fara sharhi ne da waɗannan labaran da jaridar daily trust a najeriya ta wallafa da take cewa jirgi mai saukar angulu na sojan saman ƙasar ya yi hatsari da sanyin safiyar yau litinin a ƙauyen tami da ke ƙaramar hukumar igabi a jihar kaduna wani shaidan gani da ido da ya nemi jaridar ta saka ya sunansa ya tabbatar da aukuwar lamarin da hmm. misalin karfe biyar na asuba a agogon ƙasar hmm. sai dai matukin jirgin ya tsira daga hatsarin da wato tangardar na'ura ta haddasa hmm. kamar da yadda jaridar ta wallafa hmm. daily din ta kuma rawaito cewa hukumomin sojin saman najeriya sun ce jirgin su mara matuki ne ya yi hatsarin ba mai saukar angulu ba kamar da yadda jaridar ta kuma rawaitowa hukumomin sun kuma cewa tuni suka fara gudanar da bincike kan dalilin aukuwar lamarin hmm. sai jaridar vanguard duk dai a tarayyar najeriya inda ta wallafa labarin da kungiya mai gwagwarmayar kare haƙoƙin ma'aikata cdw a jihar ta yi kira ga haɗakar ƙungiyoyin kwadago ta nlc da tuc su sake tsinduma wani yajin aiki na tsawon kwanaki biyu tare da yin zanga-zanga sakamakon yadda gwamnati ke ta yin kwangwabakon baya a maganar ƙarin mafi karancin albashi da kuma ƙarin kuɗin wuta da ta yi a ƙasar wannan batu da yaƙi ci cinyewa mm. ƙungiyar ta yi wannan kira ne ta hannun ma'aikacin hulɗa da jama'arta cine dubusa inda ya ƙara da cewa kar ƙungiyar nlc ta amince da biyan biyan kuɗin da ya gaza naira dubu ɗari biyu a matsayin mafi karancin albashi na gwamnatin daga wannan sai jaridar punch da ta wallafa labarin da gwamnatin jihar nasarawa ta fitar da sanarwar cewa an samu mutane 29 da ake zargin sun kamu da cutar amai da gudawa ko kwalara a kananan hukumomin kokona da nasarawa igon kwamishinan kiwon lafiya na jihar gaza gwamna ne ya yi wannan sanarwa a yayin wani taro inda ya ce mutane goma sha sha tara ne ake zaton sun kamu da cutar a kokona sai raguwar mutane goma a nasarawa igon sannan ya kara da cewa mutum daya ya mutu sakamakon kwalarar a nasarawa igon a jihar lagos din najeriya kwamishinan kiwon lafiyar jihar farfesa akin abayomi ya sanar da cewa an samu mutane ashirin da biyar da suka kamu da cutar a gidan yari na kirikiri. idan muka tsallaka kasashen ƙetare kuwa akwai labarin da jaridar arab news da ake wallafawa ƙasar saudiya ta rawaito da ministan harkokin tsaron isra'ila itamar ben givar ya tabbatar da sakin shugaban babban asibitin gaza wato alshifa muhammad abu salmiya tare da wasu gwamman 'yan falastinin kenan da hukumomin ƙasar suka tsare su har na tsawon watanni bakwai ministan dai ya bayyana haka ne a shafukansa na sada zumunta muna godiya Nasir din muhammad na gode michael ah. to Hukumar Tarayyar Turai EU ta yi shirin tallafa wa jihohin Niger Delta a fannin tsaro da kuma ci gaban yankin mai arzikin man fetur. Jihohi uku ne dai za su amfana da wannan shiri da suka hada da jihar Bayelsa, Delta da kuma Rivers da ke fama da matsalolin gurɓacewar muhalli da rashin tsaro a yanzu haka. an kaddamar da shirin ne a jihar bayelsa kuma a kananan hukumomi 33 za a aiwatar da shi wakilinmu da ke kalaba murtala adamu ya aiko mana da wannan rahoto a kai an yi wannan shirin don aniyar kawo karshen tashe-tashen hankula a yankin niger delta wanda aka kaddamar a wannan shekara shirin da kungiyar eu ta ɗauki nauyin gudanar da shi mai takin hanyar da al'umma za su bi don kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da kuma kawo ci gaba mai dorewa a yankin niger delta da nufin inganta zaman lafiya da kuma ci gaban yankin mai arzikin man fetur a kananan hukumomi 33 a jihohin bayelsa Delta da Rivers in ji ɗaya daga cikin wakilan hukumar ta EU. E Manufofin EU suna da matukar muhimmanci. Muna maraba da duk abin da suka zo da shi. Uh, ganin oh, cewa za mu iya kiyaye zaman lafiya da ke uh, akwai kuma ba shakka muna aiki tare da su don ganin cewa akwai zaman lafiya a jihohin A ɗakin taron Dafa Free da ke yana guwa. ƙungiyoyi daban-daban ne suka halarci taron don ƙaddamar da shirin zaman lafiya. Akitan Inkenem yana ɗaya daga cikin su. Mu a yau za mu gaya musu ka'idojin da za su bi don su ci gaba da gudanar da ayyukansu ta hanyar zayyana matakan yakar rikice-rikice a jihohin da za a magance su tare da fito da sabbin manufofi da shawarwari da za su iya canza yanayin rikice-rikice a cikin jihohi. Mata ma ba a bar su a baya ba domin kuwa suna fuskantar kalubale da ya shafi lafiyarsu sanadiyar gurɓacewar muhalli da iskar gas ke haifarwa mrs grace ta wata kungiyar kare haƙƙin mata tana mai cewa magana game da rikice-rikice ba tare da warware wasu rikice-rikicen da ake fuskanta ba ban san inda za mu je ba a wannan yanayin gaskiya mata ba su da lafiya saboda gurbataccen iskar gas gurbataccen ruwa ba filayen noma masu kyau a yankin me kuke tsammani in yi farin ciki a kai Should I be happy? Sabon kwamitin da aka kafa mai mutum biyar ya kunshi manyan jami'an tsaro da sauran bangarori na masu fada a jida kuma sarakunan gargajiya a yankin. Shin ko wani irin rawa za su iya takawa? Sarkin karamar hukumar yana guwa. Jihar Bayelsa ya ce wannan shirin yana fatan zai kawo sakamako mai kyau. Sun yi nasarar tattara duk masu ruwa da tsaki su fara aiki. Don haka kuma na tabbata a nan Bayelsa daga sama zuwa ƙasa za mu samu kyakkyawan sakamako. sakamako shi wannan shiri ina da tabbaci zai kawo ƙarshen duk wani rashin zaman lafiya a yankunanmu na jihar bahilsa baki ɗaya. Koya masana tsaro ke cewa dangane da irin wannan shirin Dr. Yahuza Getso masanin tsaro da ke arewacin Najeriya ya ce akwai buƙatar gwamnatin tarayya da sauran gwamnoni da su yi takatsantsan da ire-iren waɗannan manufofi. Sau da akwai buƙatar gwamnonin Najeriya da ita kanta gwamnatin Najeriya su yi takatsantsan kwarai da ire-iren waɗannan manufofi da suke zuwa daga su waɗannan eh, ina kallon su kuma ina hangen su akwai buƙatar cewar kada gwamnonin nan su bari a yi musu sakiyar da babu ruwa lallai ita wannan ƙungiya ta turai ta zo ne da niyya da manufar cewar kawai tana son a bada taimako domin ganin an samar da tsaro a wannan yanki ba a'a akwai lauje cikin naɗi kuma akwai buƙatar a yi takatsan yayin da ƙananan hukumomi biyar suka tsindama a cikin aiki nan take kwamitin ya yi alkawarin aiwatar da ayyuka duk ƙananan hukumomi da za su ci gajiyar a cikin kwanaki masu zuwa murtala adamu kalaba rfi bayan ɗaukar wasu matakai da gwamnatin najeriya ta yi wajen yaƙi da masu tada kayar baya a shiyar arewa maso gabashin ƙasar a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ganin yadda aka samu raguwar kai har-haren ƙonar bakin wake to sai dai a baya-bayan nan an samu wasu mata da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne sun kai harin kunar bakin wake a yankin goza da ke jihar borno har ya yi sanadiyar mutuwar mutane 23 abinda masana harkokin tsaro ke fassara shi a matsayin komawar hannun agogo baya da kuma gazawar gwamnatin kasar dangane da wannan batu ne abdulkadir haladu kiyawa ya tattauna da dr L harun muhammad masanin dangantakar kasashe da dabarun hulɗa da kasashen a tarayyar najeriya ga kuma yadda zanta wasu ta kasance matakan da ya kamata a ɗauka na gano waɗannan mutanen idan aka gano su na hukunta su ba yi ba ana maganar cewa wasu sun tuba ne kana nufin kenan matakan da ake ɗauka akwai lauje a cikin naɗi kwarai kuwa ai ba ma lauje a cikin naɗi ba gatari ne ma a cikin naɗi na'am a baya yan ƙungiyar boko haram ne suke kai makamancin irin wannan hari amma yanzu akwai ƙungiyoyi irin ISWAB da sauransu su ma suna cikin waɗanda suke kai irin makamanta makamantan waɗannan hare-hare me hakan ke nufi matsala a shugabanci ta yana nufin cewa akwai mummunan manufa ma wasu waɗanda suna sha'awar su ga an tarwatsa arewacin najeriya wannan yana yana nuna cewa akwai hannun wasu manyan ƙasashe masu munanan buƙatu a wannan yankin. To dakta shin dawowar harin na nufin cewa kungiyoyin an kassara su ba za su iya tunkarar jami'an tsaro kamar yadda suka saba a baya ba ko kuma alamu ne na nuna cewar suna nuna karfin iko da sake salo a wannan yanayi da suka dawo da shi yanzu. Yana ƙara fito da gazawan jami'an tsaro ne kowane nau'in jami'an tsaro na ƙasa. Kuma wannan yana ƙara nuna gazawan kungiyoyin da ake da su na duniya ne musamman majalisar ɗinkin duniya kungiyar haɗin kan tarayyar afirka misali kungiyar haɓar kasuwancin yammacin afirka ecowas wannan yana nuna gazawar waɗannan kungiyoyin ne baya ga gazawar waɗancan a iya cewa akwai wasu sabbin ƙungiyoyi ne da ke sake tsara yadda hare-haren za su wakana a wannan salo da suka fito da shi yanzu eh ba za a ce wasu ƙungiyoyi ba ne ai waɗanda suke bukatan ya mutsa. wannan bangaren waɗanda suke ganin suna da muradu ko ta halin kaka sai sun cimma waɗannan muradu suna nan akan manufofinsu canza ba ba sa ba saboda haka za su ci gaba da yunkuri da amfani da duk hanyoyin da suka samu wajen kafa waɗannan ƙungiyoyi tana haska ƙararar gazawar gwamnati me ya kamata gwamnatin a ce ta yi kan wannan matsala don ganin ba a ƙara komawa gidan jiya ba akwai muhimman abubuwa guda uku da ya kamata a ce an yi. Na'am. ga ai duk wannan maganganun da ake yi har yanzu ba wani yunkuri da aka yi na ɗaukan ƙara jami'an tsaro. Ɗaukan jami'an tsaro ba wannan tsarin. Sun yi karanci kenan? Ai sun yi karanci lokacin da Muhammadu Buhari ya zo an ta cewa za a ƙara yawan 'yan sandan dubu goma haka aka dinga wannan wakan aka shekara takwas ba 'yan sandan da aka ɗauka haka dss akwai nau'o'in jami'an tsaro da ya kamata a ƙara kamar waɗanne kenan ai kamar jami'an tsaro na fararen kaya da masu leƙen asiri musamman fannin leƙen asiri wannan shi ya kamata a yi akwai shawara da na taba ba tsohon ministan matasa da wasanni na'am idan kuna son ku tunkari matsalan tsaro ya kamata ku karfafa tsarin samun masu leƙen asiri masu samun bayanan sirri ya ce ai wannan shawara ta yi ya za a yi na ce yadda za a yi waɗannan matasan da suke gama jami'oi masu Ya kamata a fitar da sabon tsari a amfani da su wajen samar da bayanan sirri ya zama suna aiki hannu da hannu da sauran jami'an tsaro ai matsalan da muke fuskanta shi ne shugabannin da muke da su ba da gaske suke yi ba surutu ya fi yawa da kuma hanyoyin da ake fitar da kuɗaɗe ana azurta juna to dr el muhammad muna godiya na gode ya ga Masha Allah. To madalla karshen kashi ɗaya na shirin kenan sai kuma mamacin kanin labaran mun ji cewa sakamakon yadda jam'iyyu masu ra'ayin rikawo suka fara samun rinjaye a zaben 'yan majalisar dokokin faransa sauran jam'iyyu sun shiga laluban hanyoyin da za su bi don taka musu birki kafin su kafa gwamnati. Hukuma adadin waɗanda suka harbu da cutar kwallara a Najeriya ya haura dubu ɗaya bayan da cutar ta bazu zuwa jihohi talatin da ɗaya. Jami'ar Afirka ta kudu sun cimma yarjejeniya akan makaman ministoci. Thank you.